بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قيبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon haɗuwa a darasin mana tafsiri a wannan masallaci na al Islamic Foundation da ke cikin garin Maiduguri wanda a yau muna ranar 21 ga watan Ramadana shekara uku a hijirar manzo sallallahu alaihi sallam wanda ya dace da ranar da biyu ga watan hudu dubu biyu da da biyu muna roƙon Allah ya datar da mu ya gafarta mana ya biya mana bukatunmu na alkhairi ya datar da mu ga daren lailatul qadri a wannan kwanaki guda goma na karshe da suka rage abinda muka yi kuskure a farkon watan ramadana zuwa yanzu Allah ya gafarta mana wanda muka yi daidai kuma Allah ya rubanya mana a yau muka yi jana'izan dan uwa malam Muhammad Musa Bako shiga majalisar malamai na kungiya na jihar Borno wanda ya jinya a kwanakin bayan mun nemi addu'a gare shi saboda halin da yake ciki kuma jiya Allah ya yi ajali ya cika kuma yau bayan sallar juma'a aka yi jana'izansa allah ya gafarta masa allah ya sanya kabarinsa kuma alhamdulillah yan uwa sun halarci jana'izarsa da za kuma allahu khaira kamar yadda wani a wajen muna tafiya yake tuna mun ya ce wannan ya ce magana shekul islam ibn taimiyya bayna nawa bayna kuma yawon jana'iza a gaskiya jama'a sun hallara har karfe biyu da muka faɗa ma ba mu tsaya ya cika ba saboda mutane suna rana kuma abin da ya kara burge ni halattar limamai na masallatayya a shek ibrahim mustapha doktor wani garfiya doktor muhammad alhaji abubakar a shek abubakar kiyari shek gambo kiyari alhaji madu salafi malam ali maiduguri malam grema zazarar locust malam bakura ga sunan mashallah limamai ne na juma'a wanda muna ganin ba za su samu damar zuwa ba amma allah da ikonsa sun yi sauri sun zo sun halarci sallan ma kuma tare aka yi jana'iza har aka yi addu'a aka wato koma wannan yana nuna uwantaka na addini yana kan gaba fiye da komai kuma haka ake so a koda yaushe ni har na ce yanzu ni ma zan iya samun irin wannan gatan ina musu yadda na ga jama'a masha Allah min kulli fajjin ya tun jazakumullahu khaira Allah ya gafarta mishi Allah ya sa ya huta Allah ya albarkaci kuma abin da ya bari na zuri'a zama masu amfanan kansu da al'umma gaba daya mu tashi a farkon suratul mulk da bi yadihi al-mulk na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر مرتين ينقلب إليك البصر خاسئا خاسئا وحسير بسم الله الرحمن الرحيم سورة الملك wannan sura ce da take magana akan mulkin Allah wanda mulkin komai yana hannunsa suratu tabaraka ana kiranta da almani'a almunjiya almujadila duk wannan sunayen suratu tabaraka ne abinda yasa aka faɗi haka ana ce da ita almani'a tamna usahiba min azabil qabr munjiya tana kare mu abocinta daga mala'iku mujadila haka ita ma tana jayayya mala'ikun suka zo za su tambaya karatun sura da mutum yake yi za ta hana su tambaya. hadisai sun zo daga ma baina sahihin wa hasanin wa da'ihin da suke magana akan falalan wannan sura ta tabaraka daga ciki akwai hadisai da suka zo daga wani daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma akwai wanda ya zo kuma ta wajen abdullahi dan mas'ud radiyallahu an ibn mas'ud yake cewa kamar da tabarani ya kawo yana cewa kunna nusamiha ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama al-mani'a mun kasance muna kiran wannan sura a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam da suna al an samu wani a cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sa kaima ya sa kamar tanti haka a wani waje a ce wajen kabari ne shi bai san kabari ba sai da ya sa sai ya gane cewa kabari ne sai zai ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi ba shi ya sa kai mansa a wani waje ashe bai sani ba kabari ne ashe kabarin wanda yake karanta suratu tabaraka ne ya zo ya sa kaiman nan a kai to dai wannan sura yana da kyau mutum ya dinga karantawa akwai hadisin da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam da daddare yana karanta suratu sajada da kuma suratu tabaraka a kullun dare Allah madaukake bude wannan sura da tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk tabaraka wato fi'ili ne madi wanda yake nuna mana daga albarka aka dauko ta ma'ana ana nufin albarka da alkhairai na Allah sun yi yawa ta takasarat barakatuhu wa khairatuhu alkhairai da albarkatu da Allah ke saukarwa sun yi yawa alladhi bi yadihi almulku wannan da mulki ke hannunsa subhanahu wa ta'ala mulkin komai yana hannun Allah kamar yadda yake shine mamallakin mulki yana bada mulki ga wanda ya so qul illahumma malikal mulki tu'ti al mulka man sannan kuma a kiyama Allah zai tambaya limanil mulku yawm wane ne da mulki a yau ba mai bada ansa sai dai lillahi al wahid wannan a yau duniya ne ake mulki wannan yace nashi amma a gaban Allah subhana to biyadihi al mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah shi mai iko ne akan dukkan komai babu wani abu da zai gagari Allah cikin halittarsa cikin mulkinsa da tasarrufinsa alladhi khalaqa al-mauta wal hayata Allah shine wanda ya halicci mutuwa kuma ya halicci rayuwa halitta wato mutuwa kamar yadda muke gani ana mutuwa ita ma halitta ce hakan nan rayuwa ita rai ita ma halitta ce dukkan su Allah ne halicce su ya rayar da wannan ya kashe wannan ya tsawaita rayuwar wannan ya take rayuwar wannan shi yasa hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa sallam ranar tashin kiyama bayan an yi hisabi yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga wuta karshe wato a lokacin da kenan babu mutuwa an gama mutuwa gaba daya ita mutuwar kanta za a zo a kashe ta don a nuna cewa babu mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa za a zo da mutuwa a sifar rago mai kaho za a tsaye da shi tsakanin wuta da aljanna sai a kira yan aljanna ya ku yan aljanna kun san wannan ne sai su kalle ta sai eh ita ce mutuwa yan wuta ma su kalla sai eh ita ce mutuwa sai a kwantar da ita a yanka ta ita ma ta mutu sai a ce ya ku yan aljanna ku dawama ba mutuwa ya ku yan wuta kuma ku dawama ba mutuwa ta wannan lokacin ne waɗanda suke yan wuta za su ce ina ma da su ma sun musulunta rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin domin a wannan lokacin kafin a yanka mutuwar duk wani mai la ilaha illallah da ke cikin wuta za a fidda shi ko da daidai da zarra ne na imani a zuciyar mutum in dai akwai wannan tauhidi a tare da shi za a fidda shi daga wuta a komar da shi aljanna kafin a kashe mutuwa to Allah ya sa mutuwa da rayuwa wanda muna ganin ana mutuwa na kusa da mutum mutu na nesa da mutum mutu kuma muna raye akwai jarrabawa a ciki idan Allah ya bar rayuwarka ta yi tsawo ka gode wa Allah kuma ka ribaci wannan rayuwa akwai ranar karewarta kana gani kamar mafarki ahlamu naumi aw zillin za'ili duniyan nan kamar mafarki ne mai mafarki ne ko kuma kamar inuwa ce mai gushewa da safe muna ganin inuwa in rana ta zo sai ka rasa inuwa da rana babu inuwa da yamma sai ka ga inuwa ta zo to hakan nan rayuwar take idan mutum ya rudu da duniya za ta kai shi ta baro shi Allah ce shedan yana rudar da ku ne yadda fala ta burranna kun billahi al-gharur kada mai rudar da ku ta rudar da ku daga Allah an halatta mana mu nemi halal an wajenta mana mu nemi addinin kar halal ya hana mu addinin abinci halal ne ka nema amma addinin ka wajibi ne ka nema ba halal bane dole ka san ya za ka bauta wa Allah ya za ka ribanci rayuwarka wajen addini kuma duniyan nan Allah ya lamince maka rabonka za ka samu amma lahira Allah bai lamince maka bai ce da aikinka za ka samu amma yau mun himmatu da abin da aka laminta mana mun shagala daga abin da aka mu nema kowa shaidan ya rufe masa zuciya ya sa masa dogon buri yana kyautata masa zato a kansa kowa yana kyautata a kansa zato sai ka ga kai na kirki ne ai wani ne na banza ai wani ne zai halaka kai ne za ka tsira ba kana sallah ba ba kana hailala ba ba kana azumi ba ba kana kaza ba to ai wani da bai yayi ba ya nuna maka wa'inda ba sa yi to kai da kana yi din yi daidai yadda annabi yayi in yi yadda annabi yayi shin yi don Allah in ka yi don Allah cin ka leka Allah ya karba karban Allah shi ne fa magana saboda haka mu tausayawa kawunan mu musamman akan mu lokaci da zamu bauta wa Allah mu nemi halal mu san wajibin da Allah ya dora mana mu yi abin da zamu iya mu yi mu rage barna mu rage zunubi mu zamanto muna son alkhairi ga mutane ibada iri biyu ne akwai ibada takaitatta wadda akan ka ta tsaya akwai ibada wacce amfanin zai shafi mutane to a kowanne akwai ma'ana a kowanne akwai ma'ana ibada takaitatta gyara tsakaninka da Allah tauhidin Allah sallah azumi kaga wa'annan ibada ce wadda ba ta shafi kowa ba in kai sallah ba wani zai ji ba in kai azumi ba wani zai ji ba tauhidin ka kai zaka amfana amma ibada muta'addiya abin da ya shafi taimako son alkhairi ga mutane kamin sharrinka daga mutane wannan ibada ce muta'addiya mutane suna samun amfani to addini wato ya kama na duka biyu Allah ya ce wa sama rafa'aha wa ba'al mizan sai ta Allah ta tsagau fil mizan Allah bai son zalunci amma yau in ka duba zalunci mu yayi yawa zalunta mutane ta ko ina musamman abin da ya shafi kuɗi abin da ya shafi mutuncin mutum to wannan mutuwa tana nan tafiye girmanka shekarunka karfinka haka za ta jefar da kai a cikin rami sai ta saka ta wuce yana wani malami ke cewa mutuwa tana tura mutane ajali na tura mutane mutane suna tare yanzu wani ya shigo ta kofa yana so ya cin mana nan ba sai dinga tura mutane ba yana wucewa har ya zo ya ga wanda yake so ya gani ko ya yi magana da wanda yake so ya wa magana ta haka mutuwa take yi tana yawo ta san wanda za ta ɗauka ta ture wannan ta ture wannan ta ture wannan ta zo ta wuce ta dauki wancan yadda ta ture mu ta je ta ɗauki wancan din gobe kuma an ta ture wasu ɗin fa kanmu za su wannan sunnar Allah ta cikin halittarsa sai sanin sallallahu alaihi wasallam yana kuɗe cikin mun ziyartar kabari domin ziyartar kabari na sanatar da kai mutuwa ka je ka ga wanda kuna gani kuna tare wani babba ne minista ne gwamna ne sanato ne almajiri ne dan kasuwa ne dan iska ne barawo ne dan fashi ne duk suna nan ina 'yan wajen masu kisa ga sunan birjik ina wajen masu ibada ga sunan birjik ba wanda kasa za ta fi shi yadda ka ji na wani haka za a ji na ba dai ka zo duniya ba to ka kama hanyar tafiya babu wata rana face kusanta kabari muke yi wannan tafiyar za ta kare a ina za ta kare yaushe za ta kare a wani yanayi za ta kare wannan kuma alallah amma dai za ta kare ba ruwanta da kana tafiya ko kana dawowa ko kana tsaye ko kana bacci ko kana da lafiya ko baka da lafiya haka mutuwa take duk yanayin da su kake in ta zo ɗauka za ta ba a buƙatan ka ba ruwanta ana buƙatan ka ba ruwanta an taro sai ka sa hannu a takarda za a yi abu sai a ɗauke ka sai dai a nemi wani ko ku fasa Allah dai ba zai fasa na shi ba ba ruwan kowa da kai in ka mutu ma da binne kama ba za a yi ba za ka mutu da mai tsadan zai mutu mai arhan zai mutu zai khalaqa al-mauta wal hayat da wannan mutuwa za ta kare za mu tashi gaban Allah ga sakayya to me za mu yi don fita a kunyar gobe sai sa Allah ya halitti mutuwa da rayuwa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala domin Allah ya jarrabe ku waye cikin ku zai aikata aiki mai kyau ayyukum ahsanu amala wane ne aikinsa zai fi kyawu cikin ku mutane to ya aiki kuma zai yi kyawu aiki zai yi kyawu babu ilimi ba zai yi kyawu ba a samu birkilan da ya kware, da birkilan da bai kware ba a ba su gini ginin da za su yi kyawu telan da ya iya dinki da wanda bai iya dinki ba a ba su dinki zai yi kyawu makanikin mota wanda ya kware da wanda bai kware ba aka ba su aiki aikin ba zai yi ɗaya ba to addini kuma wanda ya iya da wanda bai iya ba za su zama daidai to amma addinin mu kamar ba mu yadda ba nake gani sauran ayyuka duk mun sani mun yadda wanda ya kware shi za a baiwa amma addini kaga kowa ya sa kai yana yi ba tare da ya nemi ilimin abun ba ba mu sani ba ban masu mai karatu to kenan muna gani kamar ko ba ilimi zai tunda ban masu mai karatu kuma muna yi har ma muna sa baki a cikin abin da malamai suke faɗa har wani lokaci malaman ma muna hukunta su kai jahili wai kana hukunta malami ai ba wanda zai san malami sai malami malanta ba inda kake tsammani yake ba akwai wasu wurare sanan za a gane wane yana da sani wane ba da sani ba murya ba ne ba fasaha ba ce ba zare ido ba ne da jijiya karatu ne in akwai za a gane sai yasa ba a yin kariya cikin karatu amma za a yi kariya a cikin malanta ka ce ni malami ne ka yi wani zifa na malanta ɗin a zo ana ara man mm. duk kuma a karu ba hatta cikin malaman duk wanda malami in ka ga ana masa ara waye din in yana daga kai ka bincika iliminsa da saura wanda yake da ilimi ya kwankwada ya ishe shi wallahi ba zai girman kai ba don kullun ya bude littafi sai ya samu karuwa kullun ya san cewa akwai wanda ya bi shi amma wanda bai ya karatu an nada masa shikenan sai doka ya san ya san komai to Allah ya halice mu mu aikata aiki mafi kyawu ba mai kyawu ba ahsanu amala wani ne ahsanu amala kamar yadda mun karanta magana fadil fadil bin iyad radiyallahu anhu ahsanu amala yace aiki sai ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma an yi shi don Allah yace idan aka yi aiki don Allah amma ba a dace da sunna ba Allah ba zai karba ba idan aka yi aiki ya an dace da sunna ba a shi don Allah ba Allah ba zai karba ba har sai aikin ya dace da sunna kuma an yi shi don Allah Allah yake yi sallah ka yi alwala yadda annabi ya koyar ka tsaya ka yi sallah yadda annabi ya koyar amma ka yi don a ce kai mai sallah ne Allah zai karba ba zai karba amma ka iya ba amma babu ikhlasi to wani kuma ya tashi yana da ikhlasi amma alwalan ba iya waye ba sarkin bai yi daidai ba sallah ba farilla ba sunna ba mustahabi amma shi ba ruwan shi ku ganki kar ku ganki yadda kuke ganin sa yake yi haka in shi kadai ma yake yi in ya tsaya in ya karanta ruku ma in ya zo in ya wata ran sai ya je sajada ma kai tsaye ka dauka ma tajir tilawa ya karanta a ce shi wai in ya wuce a tsakani akwai wani wani yana sallan yana waiwayensa ya kalli nan ya kalli can yana gyara kayan sayarwarsa kuma a cikin sallah tsakaninsa da Allah iya sallar da yake kenan kuma in ya zauna tahiya sai ka ji a tahiya din yana cewa bakar sai na Umar sai na Usman na Ali tahiyansa kenan kaga don Allah yake yi amma ya bi annabi a ciki bai bi ba saboda haka Allah ba zai karba ba saboda haka mu iya kokarin mu ga aiki mu yi kyawu kyawu wajen koyi da sunna kyawu wajen yin aikin don Allah wannan kuma sai muna binciken zukatanmu muna jaddada niyyar mu ka tashi za ka ji aikin hajji hudu kana kaza in biya kuɗi in dai masu ina an kai visa waye ka zauna ka sayi mai kanka shin aikin nan don Allah za ka yi ko don a maka alhaji za ka yi in don Allah ne za ka yi ka bincika kuɗin nan daga ina fito halal ne in haramun ne kar ma ka fara ba don Allah za ka yi don Allah bai ya karban hajjin haram kuɗin haram a kuɗin halaliyanka ne to ka san hukuncin haji haji iri nawa ne me hukuncin su me zai bata su me idan ka yi za ka yi yanka me idan ka yi babu komai ba abin da ka sani ciki kai dai kaga an sa farin zane an kewaye wani bakin daki ka ga bai yi ba saboda kamar iya kokarin mu ibada mu ta zamanto bisa sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma da wato ikhlasi li yabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur Allah madaukake shi shine al-aziz mabuwayin sarki al-ghafur mai yawan gafara alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa Allah shine wanda ya halitta samai bakwai wanda suke wato tibaqa tabaqan ba'da tabaq rigi bayan rigi rigi bayan rigi har guda bakwai haka Allah ya halitta samai alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa haka Allah ya wannan sama ga kaurinta ga nauyinta sama ta biyu ta uku ta hudu haka suke jere ba wai an hada sun zama abu ɗaya bane a rarrabe suke haka Allah ya halicce su sai ce ma tara fi khalqir rahmani min tafawut ya kai mai kallon ya kai mai dubiya zuwa ga halittan Allah ba za ka taba samu ba fi halkar rahmani cikin halittan Allah min tafawut wato abin nan tafawut ne gaba da baya wannan ya yi gaba wannan ba wannan ya kai wannan bai kai ba in kamar misali katako ka jera ka ga wannan bakin ya yi dogo wannan ya yi gajere to tafawut ne fata hada an hada wannan ya wuce wancan wannan ya rage wannan babu a cikin halittan Allah halittan Allah dukkan su daidai ne ba za ce wannan sama ta ɗaya ta yi gajere ta biyu ta yi tsawo saboda haka bakin ta biyu ɗin ya lankwasa ƙasa babu wannan yadda ya halitta haka ta haka yadda ya duwatsu haka duk halittar da Allah ya babu safawo hikimarsa ce dibararsa ce ya kai gudanar don ya zama darasi ga mu halitta ma tara fi khalqir rahman min tafawut Allah ya ce farji al-basara hal tara min futur shin Allah ya ce ka mayar da idan ka gani hal tara min futur shin zaka ga wani gibi futur wato wani shaq wani sada wani tsago wani gibi wani rata babu shi idan ka duba na farkon baka gani ba sun marji albasara karratain ka sake mayar da idan kaɗan har yanzu karratain karo na biyu yankalibu ilai kalbasar idan ka zai dawo gare ka khasi'an wato tababbe kaskantacce wa huwa hasir shi yana gaje hasir bi ma'ana kalil kai abu kai abu ka gaji kamar ka sa raƙumi kaya ya ta tafiya ya gaji tilis to haka idan ka idan ka duba kace bari in ga wani gyara a halittar Allah to sai dai idan ka gaji ba dai ka ga gyaran ba babu wannan wanda kuma halittar duka Allah ya sune a cikin kwanan shidda. halaka samawati wal arda ma bainahuma mafi sittati ayyamin kwanaki shidda ya dauka wannan ma ba wai gajiya ba ne. a hikima ce yana iya halittar su rana ɗaya kuma su zauna sai yasa yace wal qad khalaqna as-samawati wal arda wa bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub gajiya ba ta shafe mu ba Allah bai ji gajiya ba haka ya ci ikonsa da kaddarawarsa da ganin damansa ba wani ya bashi shawara ba ba na wani ya gani ba shi ya yasa bari bali samawati wal ard shi ya fara kirkiran halitta ba taba gani ba shi yayi sannan yayi su haka kuma ba a taba samu wani da yake bari ya gwada irin na Allah ba Allah ya ce albasara karratain sake mai da ka a karo na biyu bayan ka samu na farko yanqalibu ilayka talbasar idan zai sake dawo gare ka khasi'an wato yana nan a kaskance wa a hasir shi yana mai gajiya bai samu abin da yake so ya samu ba na'am ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم ma'azabar السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيكا وهي تفور إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيكا وهي تفور تكاد تميز من الغيب كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها لم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فبشقا لأصحاب السعير الله مدعوك كيس ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيها للي ده حقيقة واتمنك وتسمى الدنيا da zayyana kama a duniya mun yi wa saman duniya ado bi masabiha da fitilu ma'ana da taurari waj'alnaha kuma mun sanya ta ita wannan taurarin rujuman lishayatin abin jifa ne ga shaytan masabir na jam'ul misba ne shi asiraj al-mudi wal murad biha an-nujum miyar bil masabih ala tajwih biha fi husn al-manzar wato idan aka kunna fitilu za su kyan gani haka tauraro suna da kyan gani a sararin samaniya da irin wannan ne Allah ya kira da cewa masabe sannan kuma Allah madaukake ce wa ja'alnaha rujuman lishayatin mun sanya ta zamanto abin jifa ga shedanu abin jifa ga shedanu shedanu da suna zuwa sama suna sauraron maganganun mala'iku da aka aiko da manzo sallallahu alaihi wa sallam sai aka hana su shine suke cewa wa anna lamasna samaa fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba mu mun je mun taba sama mun je mu samu mu kotsa sai muka tarar da ita a cike take da masu tsaro muli'at harasan security sun cika wajen masu tsanani ga kuma hasken wato tauraron masu haske da suke ba suka ce wa inna kunna naqulu minha maqa'ida lis-sam mu muna da da muna da mazauni da muke zuwa inda zamu zauna mu saurara amma yau kuma ya sami al'ana yajid lahu shihaba wa fala amma yau idan mutum ya ce sai ya je ya sauraro to lalle fa zai samu rocket da zai tinkare shi na tauraro da zai hana shi shiga Allah ya ce waja'annaha juman, lishayatin sun zamanto abin jifa ga shaydanu wayannan shaydanu da ake jifan su a taurarin nan Allah yana hallaka wasu wasu kuma na nakasa su da shi yasa shaidanu ba su cika zuwa sama ba kamar yadda da suke zuwa amma da suna zuwa suna dauko labari kai tsaye yanzu din ma suna yin kokarin zuwa da suna wato cicirindo wannan ya haukan wannan wannan ya haukan wannan har suke za su je su to yayin da suka yi haka Allah zai jefe su kuma jifan nan zai same su a wani lokaci kuma suka fusgi wata magana da suka ji shine za su kawo a kunnen boka wanda zai ce ya yi duba ya gani din nan irin wannan maganganun ne in suka sata gaskiya daya sai su kara ƙarya tara ya zama goma sai su zo suna yada wa mutane sai da wani zai ce to ai da bokan ya faɗa ai ya tabbata ai mun jarraba mun gani ai yana gani ƙarya ne wallahi ba abin da yake gani a baya na gaya muku ne yadda irin contract da ake tsakanin boka da aljini da wanda yake zuwa gun boka mutum uku ne da boka wanda yake zaune a zaurensa akan buzunsa da kuma mai bukatar da zai zo wajen bokan da aljanin da bokan yana bauta masa akwai babban aljani da shi bokan zai kira akwai addu'o'in da suke na kiran aljanu din nan za su kira za su kira za su kira har aljanin ya zo masu ya yi musu magana to sai ya ba su sharaɗi irin abin da za su yi wa shi aljini na ibada ko na barin sallah ko na sallah ba tsarki ko sallah da janaba ko taka alkur'ani ko jefa qur'ani cikin kazanta ko rubutun alkur'ani da jinin haila ko fitsari a kan alkur'ani ga sunan da duk wani abu na kafirci da ka sani sai shi wannan kafirin aljini zai sa wannan bokan da kuke ganin sa musulmi din yayi kuma zai yi in ya yi abin da shi aljanin aljani yake so to shi wannan aljanin da aka bauta masa yana da sojojinsa aljanu wanda yake sa su fi abin da yake so suna tsoronsa sai ya sa su kuje gun malamin nan duk abin da yake so su yi masa za su zo sai wannan bokan sai ya ce ga abin da yake so a'a a raba auren wane a'a a hana wane wane kasuwanci wane a dora masa cuta wane a yi masa kaza wani ma ce ɗanin aljanin yana da mutum mutuminsa siffa na mutum wasu suna yi da ƙasa wasu suna yi da tsumma wasu suna yi da itace za su aje gunki na mutum a wajensu duk wanda ya je wajensu don a nakasa wani mutum sai a sa sunansa ɗin a rubuta sunan mutumin a kira aljanun da sunan abin da suke so a yi sai shi wannan bokan ya dinga sukan gaban da ake so a lahana na wancan mutumin shi bokan yana yi a nan su aljanun suna yi a can sai ga mutum ya samu matsala a gabarsa an yi an yi yaƙi warkewa an yi kaza an yi kaza to irin wannan mu'amalantar suke yi ba yadda za a yi aljani ka sa shi ya zo ya yi ma aikin kwangilan cutar da wani ba tare da ka biya shi ba su kuma biyan su ba sai kuɗi ba za ka yi ka biya shi da jinin mutum ko gaban mutum ko luwaɗi yanzu ya kai ga luwaɗin da muke magana jiya mun yi magana a kai ko to luwaɗin da ake ba wai yanzu luwaɗin mutum da mutum ba a luwaɗin mutum da aljani shi wanda yake so ya kudance za a sa shi ya yi wani abin da zai yi har aljanin ya zo ya yi luwaɗi da shi in yayi luwadi da shi zai yi rashin lafiya in yayi sa ya warke to zai yi tulik duk lokacin da ana so a yi sai a yi da shi sai a biya shi sai gwa yana ta kuɗi hawa ne a yi firar zina wai ya yi spark to wannan spark ɗin da suka yi ta wani irin wa'in na abubuwan sai ga mutum ya zo shi ya sa muke magana kar mutum ya tara abin duniya ya burge ka ka duba ta ina ya samu ta ina ya samu ta irin wa'annan mutum zai iya samu kuɗi kuma ku zo kuna tam wato sha'awansa a wai ya sayi mota sai ai yana kaza wai ana gasan ma sayan mota ko ana gasan gine-ginen gida wani gida ne ba a gina a gidan nan ba za ka gina marigayi mai da ya ribe ya gina gida baban gida ne ya zai bude gidan ko wanda sun gani sun gani har yau ba a yi gina gida irin shi ba sai yanzu za ka yi wani irin gidan gadonsa na cikin gidan ɗaya kawai an baka ya isa ka yi gina gida to me ba a yi ba za ka yi akwai motar da bai hau ba za ka hau 9449 9449 shi ne yi akwai wanda zai hau motar da bai hau ba manyan motoci a wajensu aka fara gani a lokacin ma babu mota kuma da ledanta za su buɗe su suke fara hawa a cikin kwantena za a kamo su sai da wani bature ya hau ya yi abin da ya yi a ciki ya gaji an bari a sport ruwa ya daka aka kawo maka shine kana ɗan tinkaho wai ka sai latest mota wani kuma motar da ta yi hatsari ne aka lallaba aka gyara saboda haka kada wayan na abubuwa su burge mu mutum ya nemi halaliyansa wallahi shi ne lafiya amma kace za zo na da dibaranka sai Allah ya barka da dibaranka to nan, shedanu Allah ya ce wajanna haro lil shayatin wannan taurari mun sanya suna zama abin jifa ga shedanu yayin da suka je sama sauraron magana Allah ya ce wa'atadna lahum adaba sa'ir sannan kuma mun da musu azabar ta wutar sa'ir a ƙarshen lahira kenan a duniya ana jifan su karshe kuma a lahira wutar sa'ir za su koma walin lazina kafaru bi rabbihim Allah ya ce akwai kuma ga waɗanda suka kafance wa ubangijin su Allah subhana a cikin waɗannan shaydanu na aljanu da shaidanu mutane da suka bi su mun tana da musu azaba jahannam azaba wutar jahannam wa bi'sal masir wannan makoma ta munana inji Allah a ce jahannam ce makomar mutum ko prison aka ce makomar ka ai abu ya munana balle jahannama wanda ba ta sanyi ba hutu sun malaya mutu fiha ba mutuwa ba rayuwa ba mutuwa ka huta ba ka rayu ka ji daɗi idza ulqu fiha idan aka jefa su a cikin wutan sami'u laha shahiqan za su ji wata shekuwa shahid wa hiya taqur wa jan numfashi da mayarwa na wutan shine suke kamar nishi na mai kuka shi shi shi shi haka wutar take da wannan sautin janta da fitar wanta yan wuta suke jin wannan a cikin wuta sami ulaha shahiqan taraddudun nafsi fi sadr kamar mutum yana kugan haka to suke jin haka a cikin wuta na wuta din wahiyar tafur ita wutar tana tafasa kukan kamar wato ruwa na tafasa za ka ji to amma na wuta fa wancan nan kuma ga zafin ga azabar ga dukan mala'ika Yan wanda ya kashe kansa ne ga irin azabar da zai shi a cikin wutan kuma idan mutum shirka ce ta kai shi wannan wutan ba fita ba mutuwa har abadan abada zai dawo a ciki Allah ya kiyamu daga azabarsa Allah ya ce wutar tana tafasa tana wato kumbura ta karu ta mayyazu min alghayr wutar ta kusa ta yayyanke saboda fishi wutar kanta tana fishi da 'yan wuta ɗin me yasa suka kafirce cewa Allah shi yasa ran sa tashin kiyama za a zo da wutar jahannam da wato linzami dubu saba'in bi saba'in alfi zimam ma kulli zimamin saba'una alfa malakin ya zarrona mala'iku dubu saba'in a kowane linzami suna janta idan aka kawo ta filin jihar filin hisabi in ta ga halittu ta yi wata kuka za ka ga kowa yana gurfana akan gwiwa mutum ba zai iya tsayawa ba saboda jin saukin wuta wannan sakayar waye sakare wanda ya ƙi bin Allah Allah ya tsare mu ya karu sama mai yazu min al-ghayr ta kusa wutar ta yayyanke ta farfashe saboda tsananin fishinta ga 'yan wuta kullama ulqiya fiha fawjun duk lokacin da aka jefa wata jama'a cikin ta wa'annan an yi musu hukunci 'yan wuta ne akai su wuta masu zunubi kaza a kai su wuta masu kaza a kai su wuta duk lokacin da a kowace al'umma kenan aka kai wasu mutane alahum hazanatuha masu tsaron wutan nan za su tambaye su hazanatu jahannam mala'ikun wuta in an kai mutum wuta saboda sun san irin zafin azabar da ke ciki ya aka yi kayar da ka zo wuta tambayin da za su yi kenan sa'alahum khazanatuha masu tsaron wuta suke tambaya su alam ya ya'tikum nadhir shin mai gargadi bai zo muku ba ba ku ji wa'azi ba ne? ya kuka yi ko zo Alu ta sai wuta su bala lalle tabbas qad ana nadhir masu gargadi sun zo mana masu wa'azi sun zo sun yi wa'azi in zamani annabawa ne annabawa sun zo in zamanin mutane haka ne mutane sun zo malaman su zamanin su kowane zamani wa in min ummatin illa khala fiha babu wata al'umma face mai gargadi cikin su ya shi da yaren garin su in ba ga yaren da kake ji sai fillanci to an yi maka fillanci in ba wanda kake ji sai kanuri to an yi maka da kanuri in ba wanda kake ji sai hausan an yi maka hausan duk in yamuri ne kai an yi maka da yamurancin in kai china ne an yi maka cancan cancan din an yi maka za ka ga suna magana kamar irin wannan suke fara kalmomin za ka ga masu kama da juna ne suke fita amma sun sun sani wannan ayatun cikin ayoyin Allah to china ma suna da malamin da zai musu wa'azi balle kai kanuri balle kai bahaushe balle kai shiwa balle kai fulani kuna magana ma ana jin maganar kudin ma kamar karatu amma kuma ku ki daukawa mace za ka ga ta kai sun sai wurin boka wani in ya kumbura akan wani yana fada yana hararansa to in ya tashi zai jirgin wani ne ya ji yayi min kaza ka nuna mishi cewa bai isa ba ina so a kore shi a garin nan ina so a yi kaza da shi to sai ka kawo bakar kaza sai ka kawo kaza kaza wani mai sayar da kaza ya zai yake gaya mu ita ko inda suke zuwa wajen su sayan kaza da sayan wasu abubuwa yana tambayan hukunci wani zai zai ce yana son kafan kaza kafa mai yatsun nan kawai shi kawai yana son saba'in da bakwai wani zai ce yana son zuciyar kaza ta mata kuma zuciyar bakar zuciyar ma in an buɗe wanda akwai baki akwai jini kasan zuciyar wani an buɗe akwai jini kwance to zuciyar bakar kaza a zuciyar kaza ta mata wanda jini ya kwanta a ciki wani kuma zai ce bakin kaza guda bakwai ko kuma a tsile masa jelar wannan wajen gashin nan na baya wajen fuka buki ko wajen wutsiya din nan to shi kawai a cire masa sili ɗaya ko biyu ga dubu ɗaya abinda malamin sa ya gaya masa kenan wani kuma zai zo da akwashinsa ko ƙwariyarsa sai a yanka kazan a tare jinin a cikin ƙwariyar sai a sa kazan a ciki a jujjuya da jinin sai a zuba fetur kuma a ƙona kazan a haka wata abubuwan da ake yi a wajen masu sai da dabbobin nan akwai wanda ya zo zai sai wani rago baki ya ce yana son ragon nan aka ce kai me za ka yi ta kawai son saya yana na sai ta ragon ba ka iya saya ba muna da buri a kan shi wani bokan zai ce sai an yanka bakin rago ko an binne bakin rago da rai to in ya zo ko dubu ɗari biyar ne zai saya ga sa akwai lokacin da wani aka nema masa bakaken jakuna ya dauki laroba ya dinga bin kauyuka ga qur'ani ka, ga hadisan annabi ga addu'o'i ga malamai ga masallatai amma mutane ana mantar da su Allah to gashi nan duk lokacin da aka ga 'yan wuta wuta alam ya atikum nadir mai wa'azi bai zo muku ba qalu sai bala qad ja'ana wallahi masu wa'azi sun zo mana an yi mana wa'azin an ce kar mu yi shirka an ce kar mu yi bid'a an ce kar mu yi wannan kar mu yi wannan kar mu yi wannan fa na muka ta muka ce yara ne muka ce masu sabon addini ne muka ta su wa kullu suka ce muka sai muka ce da su ma nazzala Allah mu jafa abinda Allah ya saukar kun ji haramu ne ina yake a Qur'ani ka nuna mu inda Allah ya kama sunan abinda nake yi haramu wato yana so kowane abu sai Allah ya kama sunan shi a cikin Qur'ani kafin ya yadda haramu ka jira lokacin yana zuwa in mala'ikan kofan wuta ya tambaye ka alam ya cikin nadir sai ka ce to ai babu a cikin qur'ani mu yanzu yau zaka gaya mana amma su baka isa ba wa qulna sai muka ce mana sallallahu min shay ai Allah bai saukar da komai ba abinda muke cewa in amtum illa fi dalalin kabir ku ba ku a cikin komai sai a cikin bata bata mai nisa wannan maganar wasu suna ganin cewa in amtum illa fi dalalin kabir din nan wato mala'ikun ne suke gaya musu da suka ce masu wa'azi sun zo ba mu bi ba sai mala'ikun suka kai ko kam sun shiga bata mai girma dai magana kuma aka ce a masu butulcewa masu wa'azi ne suke cewa masu wa'azi ai ku din ma kuna cikin bata wanda yake mai wa qalu sai suka ce law kunna nasma'u ko da a ce mun zamu ji na karba aw na'qilu da a ce zamu hankalta ma kunna fi ashabi sa'id da ba mu zama a cikin ma'abota wuta ba da mun ji wa'azi da mun tsira an yi mana wa'azin ba an ce mu ji an ce mu dauka an ce mu yi kaza an ce mu bar kaza da mun dauka ai da mun tsira amma kuma lokacin nadama nadama ba ta yi amfani ba ma kunna fi ashabi sayar da mun zan cikin ma'abota wuta ba Allah ya tafa atarafu bi dhanbihim to yanzu a wannan lokacin sun yi itirafin zunubin su ma'ana sun tabbatar wa kansu su masu laifi eh mun yadda za su rabbana أبصرنا وسمعنا فارضعنا نعمل صالحا إنا موقنون ya Allah mun gani mun ji mai damu duniya mun yi yaƙini za mu je mu gyara zai yi za su yi rabbi raji'uni la'alli a'malu salihan fi ma tarak Allah kuma yadda ni duniya zan je in gyara cikin abin da na bari Allah zai ce kalla innaha kalimatun huwa qailuha magana ce kawai yake faɗinta amma a bayansa me wamin wara'ihim barzakhun ila miba babu kuma a duniya Allah ya fa'atarahu bi dhanbihim sun tabbatar wa kansu laifinsu fa suhqan li ashabi sa'ir to ni san rahmar Allah ta tabbata ga yan wuta Allah ya kiyaye إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير Allah madaukake ce innal ladina yakhshawna rabbahum lalle akwai ga waɗanda suka yi takawa ga ubangijin su yakhshawna rabbahum al khashya shine ashadd al khawf wa a'zam jin tsoron Allah tare da girmamawa mafi jin tsoron sa bil ghaibi kuma a halin ghaibi me ma'anar halin ghaibi Allah subhanahu mun ji muna imani da shi ba tare da mun gani ba mun ji labarin azaba sa ba tare da mun gani ba to innal ladina yakhshawna rabbahum suna tsoron Allah ubangijin su bil ghaibi a bake a halin gaibu suna jin tsoron Allah ma'ana ba su ga azabar ba azabar Allah gaibu ne a gare su sannan kuma suna jin tsoron Allah kamar yadda suna tsoron Allah a bainar jama'a haka suna tsoron Allah a halin gaibu an gane fasara duka a haka suna tsoron Allah ba su ga Allah ba ba su ga azabar ba ba su ga rahamar ba amma sun yi imani wannan shine irin imanin da ake so alladina yu'minuna bil ghaibi to kuma a haka kuma bayan an yi imani din yadda ake mutanen kirki a waje haka a zan mutanen kirki a gida kada a cikin mutane kana sallah a ɓoye kuma kana bacci har lokacin sallah ya wuce kada cikin mutane a wurin wayanda suke neman kai kana yi amma a wurin da ya kamata kai kuma baka yi wani mutumin kirki ne a waje amma mugu ne a gidansa kensa ka zama mutumin kirki a gidanka mutumin kirki a waje idan bai yiwu ba to ka zama mutumin kirki a gidanka a waje kuma ka zama dama dama ba zan ce ka zama mugu ba Allah ya ce wa'inda suke jin tsoron Allah subhanahu bil ghaibi yakshana yakshawna azabahu duna an yarawu suna tsoron azabar Allah ba tare da sun ga azabar Allah ba Allah ya ce lahum maghfiratun akwai gare su wata gafara mai girma wa ajrun kabir da kuma lada mai girma in ji Allah وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور Allah subhanahu ya ce wa asirru kuma aw ijharu harobe. ku boye zantutukan ku ko kuma ku bayyana ta maganar da za ku yi ku yi ta a boye ko ku yi ta a bayyane lalle ko innahu lalle shi Allah alimun masani ne bi zati sudur ga abin da yake cikin kira zan mutane abin da ke cikin zukata ba su buya ga Allah ba balle abin da kai shi a hankali wannan kuma aka ce ta sauka ne lokacin da mushrikai suna magana akan annabi sallallahu alaihi wa sallam sai sashi na cewa sashi a asirru qawlakum qila yasmahu ilahu muhammad kun boye maganan ku kar ubangijin muhammad ya je ya gaya masa Da shi ne sai Allah ya ce ku boye ko ku bayyana a wajen Allah duk ɗaya ne inda shi alimun ne bi za ta su masani ne ga abin da ke cikin zukata abin da ma bai fito ba kan harshe Allah ya sani bal subhanahu wa ta'ala ilimin sa kafin tunanin ya fada zuciyarka ya sani kafin ka fara tunanin ya sani ya san zai fada zuciyarka ya san zaka tabbatar ne ya san kuma zaka kore Allah ce ala ya'lamu man khalaq shin wanda yake shine mahalici bai zama yana sane ba ala ku saurara in ka raba ya'lamu man khalaq shi wannan da ya halitta ya sani ba duk abin da ya halitta ya sani akwai ala din nan arabi ne wanda yake nuna jan hankali ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ala innahum humul mufsidun ala innahum humul kadhibun ala la'natullahi ala adh-dhalimin duk ana ana kawo su ne domin jan hankalin wanda yake yin magana Allah madaukaki ya alamu man kala huwa al-alim bi khabaya al-umur shi masani ne ga ababai wanda suke boye gaba daya almudabbiru laha Allah shine mai jujjiya al'amura mai shirya al-latif al-khabir Allah shine al-latif al-latif wanda ilimin sa ya kai ko ila al-latif ana fassara shi da cewa Allah subhanahu shi wato tausayin sa ya kai inda ya to amma lutfin Allah shine mai al-alimu bi khafaya al-umur kamar shi al-khabir din ne na'am an karanta ala ya man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir sai ce huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha zalula Allah shi ne wanda ya halitta muku ƙasa ta zamanto zalulan a kore ai muzallala muyassara musahhala an sakhara ta an sassafta ta dubi yadda Allah ya yi ƙasa da za ka tafi a kan ƙasa ba ta kalmi shekara goma ba abin da zai samu kafan ba ko kuwa amma idan da za a yi kasan nan kamar kwalta kullum kana tafiya akan kwalta ai kafanka ba zai lafiya ba ko kullum kana tafiya akan dutse amma ina kan ƙasa ne kake tafiya ba abin da zai yi maka amma kuma in takalmi ne kasa duk kyawun takalmi ka dinga tafiya da shi a kafa sai takalmin na ya mutu amma kafar ka ba ta mutu ba me yasa ja'ala lakum al-ardha zalulan ya hore muku kasa kuna tafiya kuna noma kuna kwanciya kuna tona ruwa duk abin da kuke yi ƙasa dai ba ta magana duk abin da kuka nema a cikin da tana ba ku da zalulan famshu fi manakibiha ku dinga tafiya a cikin sassaninta manakibiha ina wahiha sassa nan can wannan gari wannan gari akwai wani abin da kuke so na abinci akwai a gari kaza sai ku je a kasa kaza ta fi daɗin noma ku je a gari kaza akwai abin da ake so a je ku ta yawo wani wuri in an yi noma ba zai kawo ba wani wurin kuma ko ba taki zai kawo wannan rahmat sabi subhanahu wa ta'ala shu fi manakibiha wa kulu min rizqi ku je ku ci daga arzikinsa wannan ayar tana kwadaitar da muke nan muyi sana'a muyi noma kar mu zaman banza Allah ya hore mana kasa akwai albarkatu a cikin kasa me yasa ba za mu haɗu mu yi noma ba ba za mu haɗu mu yi sana'a ba sai da za mu iya kare kanmu daga kaskanci na bara kaskanci na sata kaskanci na zalunci duk idan mutane suna da sana'ar za su iya kare mutuncinsu daga su to Allah ya tafam shufi mana kibiha ku yawo a sassan ƙasa ku je ku nema daga halaliyan ku wa kulu min rizqi ku ci daga arzikin Allah wa ilayhin nushur zuwa ga Allah ne mata tara gaba daya yau wannan ya faɗi? gobe wannan ya faɗi jibi wannan ya faɗi haka ana ta faɗuwa shine lokacin ya zo kiyama shi kenan a ce to kowa ya fita duk za mu fita zuwa wannan matattara Allah ya tara mu a cikin rahamarsa ya gafarta mana walhamdulillah da walhamdulillahi rabbil alamin نكتفي بهذا القدر إن شاء الله وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله akwai sanarwa na babbar tv suna da lakcin suna goma sha bakwai wanda za a yi a broadcasting house na nan kusa da post office amma ba wai wanda za a gayyaci jama'a bane da yawa an gayyaci malamai ne kadai da za su faɗakar jibi za a yi ran lahadi insha Allah alaikum